Yau ne 'yan matan Chibok suka kwashi kwanaki dubu da ɗaya a hannun waɗanda suka sace su. Duk da cewa an samu 'yan mata ashirin da hudu hannu yanzu sakamakon yarjejeniya da gwamnatin APC ta shiga da 'yan Boko Haram. 'Yan ƙungiyar BBOG masu fafutukan ganin an kwato 'yan matan Chibok sun ce za su ci gaba da gwagwarmaya har sai sun ga an kwato saura 'yan mata 195 in ji Morin Kabrok. Kuya kwana dubu ɗaya da da ɗaya so yau mun fito ne saboda mu sanarwa da gwamnati da cewa ya kamata su gyara zama in da bacci suke to su tashi daga bacci saboda in boko haram an ce namban su bai kai dubu goma ba ko kuwa dubu goma ne da wayansu 'yan namba a kai to akwai mutane miliyan biyu 'yan gudun hijira da fa'un in ba mu yi hankali ba za su faso su kawo masifa da jaraban da Boko Haram shekara bakwai muna faɗan Boko Haram to in ba mu yi hankali ba Boko Haram dubu goma har yau har gobe mun kasa mu karasar da Boko Haram to in mutane miliyan biyu suka tashi saboda yunwa an ce a hungry man is an angry man imagine yau in mutane miliyan biyu sun tashi su kawo masifa a ƙasar nan ai abin da muka ga a hannun Boko Haram zai zama kamar wasan yara saboda ta ina za mu bi da miliyan biyu mutane so shi yasa yau muka je villa kuma mu sake gayawa shi shugaban kasa da cewa to akwai rigima fa na idp a bakiyar ɗinka saboda haka ka gyara sama tun jiya da 'yan kungiyar bbog suka fara zanga-zangar lumana domin zanga-zangar lumana domin juyayin tsawon lokaci da 'yan matan chibok suka yi a hannu jami'an tsaro suke musu ƙawanya wani abu da kakakin ƙungiyar dr iman shehu ya bayyana shi kamar haka to wannan ya nuna cewa har yanzu jami'an tsaro ba su fahimci abin da ake nufi da demokradiyya ba har yanzu suna nan da tunanin yadda suka yi aiki lokacin da turawa ke mulkin najeriya da kuma lokacin da sojoji ke mulkin najeriya demokradiyya mutane na da 'yancin su yi zanga-zanga na lumana musamman in sun nemi izini kuma mun riga mun nemi izini tun wajen mako guda yanzu mr president no. MBBOG masu fafutukan kwato 'yan matan Chibok sun ce daga yau har zuwa Asabar kowace rana za su taka daga dandalin haɗin kai Unity Fountain zuwa fadar Aso domin su isar da saƙo ga shugaba Muhammadu Buhari. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.